ba ku wayan nan ta hannunsa. Ye. Aka ce ka ba da wayan nan. Ba za ka ba da ba ne? Da Allah da annaba ku yi haƙuri. Ai ba za ka ba da ba? Sai ka gaura maka mari ka da waya ina zuwa. Kai waya hannunka mai tsada ce ka ba da ita ka kuma ciro takalmanka ka haɗa da su ba haka ba ko baka ji ta yi magana ba ne da Allah da annabi ba za ka bayar ba ne zan bada wallahi ki hakuri da Allah kana son ka nuna mana harkan kai ma wai jagwa ne a ba haka ba ne wallahi ku bar shi wai sai na gura mai mari ya ga wuta tukunna a ku ya hakuri ina ganin fa kaman wanda yana ganin ku ne kaman mata fa wallahi yau din nan da sai wayan wallahi aka ce ka bada ko mu rasa bane wallahi saka maka hannu ka ba su wayan nan kana ji na zan bada amma bisa sharadi da Allah a bari da Allah idan na dan more ta ko na minti biyar ne wai kai ne ma za zaka gaya mana abin da za mu magana ana ce maka ka eh ba su wayar kana wani cewa ka more ta ki bar ni da shi ba da wayan nan aba tina ni wallahi kina kama da kanwata ma wallahi tallahi Allah wannan fa yana jiran ya ji duka kai a hankan mu ta jagwa babu magana kama babu wata magana ka ba da waya ka kuma ciro ta kalmar eh kafa kadan na gansu za su iya yin wai ko baka ji tana magana bane ko sai na sa maka hannu za ka da ne ko ko yaya kai kai ya ya aka yi aka yi yawa bai gida ina ne lafiya lau yawa wallahi kwace suke so su mun wallahi a'a ah, to kila suna bukata ne kai ka ba su mana abin da suke nema yau na siye ta wallahi zai fi kyau ne ka gaya mai gaskiya ta ilan za a fi samun abin da ake so wara sa ilan ka bara sa gida shi wannan da kake tunanin zai sani na heka to shi ne uban gidanmu ni ne mai gidan ya zo ya sa baki ya zama lallai ka ba da wannan jagon uban jagogi wallahi a yi a yi Yi eh, gudu sa gudu an buga da kai tun 1990 <laughs> an kasa. Kai ka je ka ciyo mana wayoyi a Ogere. Kai ka haɗo mana da tafa na ƙasan dagada duk kai ka ibo mana su la ilaha illallahu. Ka ga mazaje kenan. Ku ba shi wuri ya buɗa ya karɓi mana kawai kayan mu. Kai dan uwarka ka ba su. Ni ne nan ogansu. kuma duk inda muka zo mission wallahi sai mun yi ni ne nan na sa su su karba ka ji ko da akwai wasu kudade wanda na je banki da eh, su duk kana to zan ba ku su wannan su biya sa nan maza ka ci wayo zauna wayo dama duk kar nake kallon ku sai da irin ku nake yawo da wannan dama wallahi comedy miki comedy wallahi akai na za a yi comedy da guda guda yau za a ga comedy ba kai ne mai gidansu ba a'a wallahi tallahi za ka ga comedy yau na su wayo kasa yi kasa wayo yi kasa dan Allah kai kai wayo waya buɗe kafa buɗe kafa wayo ba ka ce dai ka mun bago zan birma ma ciki kai an gaya ma kanwata ta yi wai mana dariya kuje mu su dawo ya rage naka fito da su waya wayo je wannan fito da kuɗi fito da kuɗi wallahi ba ogan su bane fito da kuɗi sai yasa wallahi duk wanda ya sa harka da mata a cikin wallahi ba ya ci gaba rage na walla inda maza na dauko ko mutum ɗaya ne zai tsaya ta yana yaki kai zan burma ma fito ba kudin ba kenan fa ba fa kudin ba kenan ba fa wallahi su kenan kuma wallahi in ka karbe duka ba na moto ni ma ya kafa nake taka kawo nan to tun da kai na mutum ne a haɗe kawai a harkar nan tare harkar ai kai zabo ne ai kana harka da mata na wallahi na zubar da yanzu mun kuɗi na a harkar yanzu dai ba zai yiwu ba eh. abin da ya kamata ya kamata in baka lamba a'a dan ka je sai ka nuna wayo wayo kai <laughs>